Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. ko kuma kai tsaye a ji mu ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a faɗa yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Ritsafi na Tisa da dange? Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba bakwai ga watan Disambar shekarar 2016 kamar yadda aka saba duk Laraba muna, magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Haka yake inda a yau za mu yi magana ne akan samarwa matasan Najeriya aikin yi na shirin nan da ake kira N Power ko kuma in ce wanda ake faɗa haka a turanci domin kuwa har yanzu mutane da yawa kansu a ɗaure yake akan lamarin. a alal hakika idan muka kalli shirin baki ɗayansa za mu iya cewa shiri ne wanda yake mai kyau wanda aka yi hangen nesa wajen samarwa matasa aikin yi wanda kuma galibi abin da ke addabar ƙasar na rashin aiki musamman ga matasanmu to amma yadda ake gudanar da ayyukan kuma shine abin damuwa domin bisa ga rahotannin da muke samu gaskiya akwai kurakurai nan da can da yawa da suka yi wa shirin dirar mikiya idan ka kalli kudurorin wannan gwamnati kowane bangare ka duba sai ka ga kamar abin nan da ake cewa koyon keken ƙato wato keke ya ji jiki ƙato ya ji jiki gaskiyar magana ita ce an zo da shiri mai kyau amma shirin nan bai samu ma'aikata ba Yau ne ake zaben shugaban ƙasa a Ghana, wani matashin jami'in zaɓe cewa ya yi. wadanda sun zo kan 1 o'clock dare karfe ɗayan dare suka zo nan ga shi tare suka zo aka tura su wani wuri suka zo suna matsala ka ce su da su yi amfani amma komi na tafiya kudi muke nema kuma peaceful election muke nema cikin wanga kuriya da muke wa shi sa komi hankuri muke so zalika za mu karanto amsar tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Kafin mu shiga cikin shirin bari mu je Ghana a maganar zaben da ake na shugaban ƙasa, inda abokin aikinmu Peter Clotty ya tambayi wani jami'in sa ido a zaben Nuruddin Ibrahim cewa me ake ciki ne game da wannan zaɓe na Ghana. Za muka zo da hanyar eh, layin nan bai da kyau amma yanzu mun zo mu arrange komi na tafiya saukin lamari sai yanzu ba damuwa. Yanzu haka akwai alfabetikawa da kamar uku da muke abin amma ka zo mu akwai layin da za mu sa ka ba mu so wani sandi ka zo ka join ka zo ka shiga gaba samu akwai layin da za mu sa ka gaba shi abin ga komi ya yi saukin lamari waɗansu san kamar problem na nan haka amma ba su san sunan na gizu ba da sun sani da sun shiga kan line amma da suka zo nan haka gwada musu kowa ya san inda yake kowa ya samu hankuri saboda kibun nan muna tafiyan shi kowane da saukin lamari kowa ya shiga 5 suka shiga suka je suka vote 5 kuma su shiga zuwa su vote bisa komi na tafiya kan saukin lamari kowa ya samu hankuri bai abin ga kun ka vote ka samu ka wuce gida amma ka sai a nan ga saboda wani matsala kuma ya zo ya shiga cikin kuma kazan kala sai nan ga da yawa sun ga kaman ka shiga gaba shi sa ya kamaci ka samu hankuri ka kare shi ka wuce gida shi wani kuma ya samu yanzu ya bu saboda komi ya samu saukin lamarin wadanda sun zo kan 1 o'clock dare karfe ɗayan dare suka zo nan ga shi tare suka zo aka tura su wani wuri suka zo suna matsala sun ka ce su da su yi hankuri amma komi na tafiya kan saukin lamari 5-5 kowa ya samu ya vote hankuri muke nema kuma peaceful election muke nema cikin wanga kuriya da muke shi sa komi hankuri muke so To Allah ya sa a yi zaɓe lafiya kuma a ƙare shi lafiya. Yanzu <laughs> yanzu bari mu faro da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da kuka bamu wanda muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Inda muka tambaye ku cewa shin me kuke sani ko kuma me kuka sani game da shirin nan na samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya mai suna N Power a Turance. Bari mu ji. Sakon farko daga Abdullahi Suleiman ya ce manufa ce mai kyau amma tana buƙatar gyara kaɗan. Sai Sale Muhammad Sale Damare ya ce yau da gobe, ‘yan fawa wani shiri ne na tallafawa matasan da ba su da ƙarfi. shine manufar gwamnatin Najeriya ta bullo da shirin da fatan Allah ya sa ya amfani wanda aka yi domin su amin. sai shamilu nasiru muradin ya ce shiri ne da mun yi amanna zai taimaka wa matasa da yawa musamman waɗanda suka yi karatu a makarantu daban-daban sai prince ya'u adamu cewa ya ce assalam yau da gobe ni dai abin da nake gani ga wannan shiri shine wata hanya ce da shugaban najeriya muhammadu buhari ya fitar don tallafawa matasan najeriya aikin yi a yunkurin da gwamnatinsa take yi na kawo ƙarshen zaman kashe wando da matasa suke yi da fatan allah ya tallafa masa amin sai muktar bigi muktar ya ce ya kamata gwamnati ta yi wa talakawa bayani sosai akan shirin na 'yan fawa sai ilyasu muhammed ya ce manufar alheri ce kuma muna addu'a allah iyar da nufi sai kuma ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe a gaskiya yadda gwamnati ta tsara wannan shirin a ganina ya yi daidai sai dai wani hanzari ba gudu ba yau kusan sati ɗaya kenan da kaddamar da wannan shiri amma matasa da yawa ba su san ina za a tura su wajen aiki ba ya kamata gwamnati ta fito ta yi mana cikakken bayani inda aka kwana ku tashi lafiya yau da gobe sai muhammad shehu mararraban kuni ne ya ce yau da gobe shirin yan fawa shiri ne wanda gwamnatin tarayya ta alkawarta za ta sama wa matasa waɗanda suka kammala karatun gaba da sakandare wanda yin hakan zai taimaka matuƙa gaya wajen rage zaman kashe wando da matasa suke yi sai kuma abubakarin alnijiri allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe wannan shirin na yan fawa zai rage raɗaɗɗin talauci wanda rashin aiki ya janyo wa matasan da suka gama makaranta sai hassan aminu kurfi ya ce to wannan shiri ne wanda matasa da dama za su amfani da shi kuma muna sa ran za a samu tattalin arziki mai yawa wanda kudade za su fara yawo hannun mutane fatan mu allah ya taimaki baba buhari a kan niyyarsa ta alheri amin sai kuma fatima abdulsalam dambam ta ce yau da gobe hakika wannan samarwa matasa aikin yi na empower hakika muna maraba da shi to amma har yanzu fa da sauran rana a kaba saboda kuwa har yanzu mu matasan arewacin najeriya maza da mata mun zuba na mujiya muna kallon shugaban kasa game da sauran alkawarin da ya dauka a lokacin da yake neman zaɓe sai kuma lawan alkali ya ce gwamnatin tarayya ta samar da shirin empower ne don bunƙasa rayuwar matasa nima musu ayyuka ayyukan yi don su zama masu dokaro da kansu. Mu dai fatanmu shine Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin. Shi kuma Comrade Ahmad Shu'aibu Ashaka ya ce gaskiya ni kam ban fahimci komai akan nufinsu ba don mun jima muna jin gobe sallah. sai aliyu suleiman kwado ya ce gaskiya gwamnati tana kokarin sama wa matasa aikin yi sai dai kash mafi yawan matasan 'yan arewa sun yi sakaci wajen gabatar da takardunsu na 'yan daukar 'yan fawa inda kusan 'yan kudancin kasar sun mamaye komai sai daga baya kaji 'yan arewa suna cewa gwamnati bata raba daidai ba wajen bada aiki allah dai ya kyauta amin to idan kuma muka leƙa shafinmu na twitter Adgarba Math ya ce a gaskiya matasa da dama na kokawa game da tsarin da aka bi wajen ɗaukan su aikin 'yan fawa. Ya kamata gwamnatin ta canza sabon salo. Sai daga ƙarshe at Biliya underscore Bakori ya ce yau da gobe 'yan fawa hanya ce ta samar da aiki ga matasan da suka kammala karatu waɗanda ba su da aikin yi. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to kun dai ji wai ra'ayi riga ko kowa da irin wanda mm-hmm. yake sawa mm, kaji da eh. ma'a dai da dama wasu ma basu ma san me yake to ai shine maganar kamar misali irin wayar da kai da makam bari dai kar mu shanya dadin bari mu je eh to bari mu je ga wakilin mu Hassan Maina Kaina ya tattauna da matasa masu fashin baki a Abuja game da shin yaya shirin samar da ayyukan yi a Najeriya na Empower ke ciki ne sannan ta ina yake da kyau da kuma inda yake da tangarda ga hirar da hirar ta kasance dai Eh, masu sauraro assalamu alaikum a yau za mu duba batun nan ne na gwamnatin tarayyar najeriya mai suna n power da ke da zumar samar wa matasa aikin yi a sassan kasar daban-daban kuma a zauren ina tare da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum akwai alhaji al'amin chiroma da kuma alhaji umar muhammad gombe alhaji umar in zan fara daga gare ka shi wannan shiri na n power da gwamnatin tarayya ta bullo da shi wanda kuma yau da an ɗauki 'yan kwanaki ana aiwatar da shi a gaba ɗayansa ya za ka asasa shirin to a alal hakika idan muka kalli shirin baki ɗayansa za mu iya cewa shiri ne wanda yake mai kyau wanda aka yi hangen nesa wajen samar wa matasa aikin yi wanda kuma galibi abin da ke addabar ƙasar na rashin aiki musamman ga matasan mu to amma yadda ake eh, gudanar da ayyukan kuma shine abin damuwa domin bisa ga rahotannin da muke samu gaskiya akwai kurakurai nan da can da yawa da suka yi wa shirin dirar mikiya wanda kuma ga alama ba a ɗauko ma hanyar duk da ana ta korafe-korafe a kan shirin amma ba hukumomi ba su ɗauko hanyar da za a gyara don ya zama an daidaita wannan al'amari ba galibin ana maganar rashin aikin yi matasanmu na arewacin najeriya ne suke kwana ciki domin a mu ne muke muke da wannan ɗumbin marasa aikin yi amma amma koyaushe idan ka dubi yanzu mutanen da ake gaya mana cewa musamman a jihata ta gombe in ka rika ganin sunayen mutane wato an bari an yi mana cushe a ciki ko da shike kuma idan aka yi taɓarawo dole a yi ta mabisa wani lokacin ko mutanen mu da kasala ana ta tallata shiri a rediyo a talabijin a jarida sai ga mun yi watsi to sai wanda shi bai e, abin nan ba zai yi tattaki ya zo ya cike gurbin kai kuma ga abin ha kofar gidanka baka fito ba to ya kamata gaskiya mutane mu na arewa mu farka duk abin da muka gani mu yi hoɓɓasa mu aiwatar da shi alhaji alamin ciroma na san kayi rubuce-rubuce da dama a jaridu don gane da wannan shirin n power a gaba ɗayansa ya kake kallon shirin to jama'a assalamu alaikum ah, kamar yadda malam umar ya fara shimfiɗa a wannan shiri ah, abin abinda zan fara da cewa ah, na farko idan ka kalli kudurorin wannan gwamnati kowane bangare ka duba sai ka ga kamar abin nan da ake cewa koyon keken ƙato wato keke ya ji jiki ƙato ya ji jiki a lokacin da aka fito da wannan shiri na in power da aka kalli al'amarin daki-daki musamman da suka fito da wasu ƙa'idoji guda bakwai waɗanda suka hada da na farko za a yi abin ne domin amfanin 'yan ƙasa waɗanda ba su da aiki na biyu suka bayyana cewa wannan shirin ba shi da alaƙa da siyasa ko ɓangaranci ko addini na uku suka kawo wata ƙa'ida kuma duk wani ƙorafi da wasu mutane suke da shi to ƙofar su buɗe take su kai ga mahukunta wannan shiri sannan na hudu suka kuma suka ƙara kawo wani wata ƙa'ida wadda take ita ce ma daidai a demokuraɗiyance cewa duk abin da za su yi shi ne a bayyane ma'ana za su yada a kafafen yada labarai jaridu gidajen rediyo talabijin da sauransu har ila yau kuma suka ce shiri ne da babu zai zama shi ne mafi sauki da duk inda kake za ka iya zuwa ka nemi aiki kuma ka samu ba tare da ko sisi ba to amma idan aka dawo a shafi na farko na fara shirye-shiryen aka fara samun abinda malam umar yake cewa coge a ciki in ba haka ba me ya hada adewale da gombe ko kuma me ya hada peter da damaturu to duk zaka ga an ɗauki irin abin ana irin rike mun ɗana inda kinaka a tafi a dawo aka koma misali kamar abin da ya faru a wasu jihohi zaka tarar hatta kuɗi kana son aiki an ce za a bada za a fara ware eh, matasa biyu a najeriya a rika biyan su talatin. idan an yi haka abu ne mai kyau amma kafin ka samu application ka iya shiga ka rubuta sunanka ka kashe kusan dubu sha biyar to me aka yi abin nan kenan da ake cewa ɗakunce uwa kunci to saboda haka har yanzu wannan shiri ƙuduri ne mai kyau amma ita gwamnati ba ta ɗora alhakin gudanar da wannan ƙudurin ga waɗanda suka san abin da suke yi ba alhaji umar gombe kaji batutuwan da shi alamin ciroma ya taso da su idan muka duba a waɗannan maganganu a ina matsalar take gaskiya matsalar ta danganta yanzu kamar idan muka duba nauyin da ke tattare da ofishin mataimakin shugaban kasa za mu ga akwai waɗansu abubuwan da bai dace kuma a sake ɗora masa ba kila ba zai iya abin ɗinsu ba yanzu kamar misali shine fa jagorar tafiyar da kwamitin tattalin arzikin najeriya duka sannan kuma an sake ɗaukan wannan shiri gaba ɗaya an ce ne zai aiwatar kaga akwai matsala ya kamata a rage a samu wani mutum maras larura da yawa kuma mai gaskiya da adalci wanda zai iya taɓo ya san duka ɓangarori shida na najeriya eh to amma baka jin da ke ana ganin kamar shi o shi banjo mutum ne mai gaskiya kila kwadon wani ne aka bashi wani amanar ah, to ai gaskiyar shi ne ko addini ya ce duk abin da za ka yi fara da makusantanka duk gaskiyar mutum abin da zai yi kenan ya kawo mutanensa a farko kafin ya nemi wani kaga idan aka tafi a irin haka dama galibi mu yawancin kabilun kudancin najeriya sun fi mu kishi to za a ga sun cika nasu kafin su kawo wannan nesa idan a haka za a eh to amma hajjumar ai wannan abu ne na kasa gaba ɗaya ba wai na arewa bane abu ne magana fa ke ta Najeriya gaba ɗaya eh to abinda kuma nake dubawa yanzu ina wannan hukumar ta Federal Character Commission take har ake irin waɗannan kaga me aikin ta kaga ba ta shigowa ciki ta daidaita yadda al'amuran suke sai ya zanto in ka ɗauko mutum daga shi koyaushe ɗan arewa adalcin ne kawai yake kalla a ransa amma galibi gaskiya waɗansu ɓangarorin ba adalcin suke duba ba yaya tukunna mu za su shiga kafin wani ya shigo to in za a yi tafiya a haka gaskiya kaga gwamnatin nan ba ta da isasshen lokaci har da za ta rika saibi ko tana jan kafa akan aiwatar da abin da ya dace dan talaka ya ga amfanin ta a 2019 Alhaji Alamin yi min taliki akan wannan magana ta Umar Gombe to wato Alhaji Hassan duk magana fa iri ɗaya ce kaga ana maganar amana abin da ake yi a ɗora bisa amana magana da malam umar ya faɗa magana ce da ya kamata shi shugaban ƙasa ko kuma ita fadar shugaban ƙasa ta zauna ta ɗauki wannan alhakin ta ba wa mutumin da aka san ba shi da wasu ayyuka daban a kansa ba zai taɓa yiwuwa kai ne shugaban hukumar eh, farfado da tattalin arziki na ƙasa baki ɗaya wanda shi ne kusan ƙashin bayan harkar da eh, halin da ƙasar nan ke ciki a yau sannan kuma a ɗauki wani ɓangare kuma na mutum ba mutum ɗaya ba matashi sama da dubu ɗari biyu a ce ka bi duk lungu da saƙo don ka samar masa aikin yi so ga wannan abu ne da wato uh, unfortunately mu mutanenmu a arewa a duk lokacin da ka fito a wannan gwamnatin da su ta yi alkawarin za ta kawo canji ta kasa yi har yanzu idan ka fito kana ƙoƙarin nuna mata gafi abin da ya kamata ta yi sai a ɗauke kaɗan adawa to idan kuma babu adawa eh a tafi a haka idan ba adawa ai ba za a yi aiki ba gaskiyar magana ita ce an zo da shiri mai kyau amma shirin nan bai samu ma'aikata ba misali yanzu ana son kai kwalliya jikinka da dauɗa ba kai wanka ba sai aka baka kaya sababbi aka ce ka saka kila ma a baka turare ka wulwula ka tashi ka tafi to idan ka tafi rana ta dake ka na tabbatar wanda ke kusa da kai dole ya baka waje to abin da ake yi kenan so ake dai da karfi da yaji sai an ruɗa mutane an ruɗa talakawa sun yadda cewa wannan gwamnatin ta yi abin da ake yes tana da ƙuduri amma ba ta iya ɗora alhakin gudanar da wannan ƙudurin ga inda ya dace ba abu na farko da ya kamata su yi shine wayar da kai akan wannan shirin ba su yi ba yanzu za ka tare gaba ɗaya ƙasar nan magana da malam umar yake faɗi shine ko an ƙi ko an so matasan arewa sun fi kai sun haɗe matasan kudancin najeriya da wasu ƙasashen afirka saboda yawansu kuma mu ne nan muke da yawancin matasan da suka ƙare saka eh, abin nan university ba su da aikin yi wasu sun gama jami'o'i eh, abin nan kwalejoji na ilimi daban-daban a ciki da wajen najeriya suna zaune babu aiki za ka ga mutum injiniya ne ya koma yana shushaina za ka ga mutum ya ji ya karanci wani fanni daban na likitanci sai ka same shi yana aikin jarida duk wannan abubuwan suna faruwa ne saboda al'amarin ga baki ɗaya ba a ɗora shi inda ya dace ka gani to don haka abin da ya kamata ita gwamnati ta yi shine ta dawo har yanzu akwai lokaci yanzu tana harin shekara biyu ta dawo ta gaya kanta gaskiya eh muna da kudurori tabbas shugaba buhari ya fito da kudurori da daman gaske yana nufin ƙasar nan da alheri to amma me su waye za su taya shi wannan aikin shi kadai ba zai iya ba nan yana yaƙi da da cin hanci da rashawa can yana tafiye-tafiye yana neman waɗanda za su zuba jari a ƙasa can yana fama da 'yan cikin gida rikicin cikin gida ma tukuna nan yana fama da harkar tsaro can yana fama da masu fasa bututun mai to kaga duk waɗannan ayyuka ne da dole abin da najeriya take bukata kenan shi kuma dan najeriya fa abin da ya dauka daga ranar da aka rantsar da buhari ran 29 ga mayu 2015 washe gari ran 30 ya ga kawai komi ya zama abu daidai to don haka kaga kenan kai da ka san ga yanayin saki ko kuma kwakwalwar mutanen da kake mulki to bai kamata kuma ka ɗauki waɗanda ka tabbatar ba za su iya wannan abun ba ka ɗora musu kawai ka kau da kanka ba wannan harka ta yan power an ɗora ta ne a kan tsantsan kishin ƙasa banda siyasa ciki babu ɓangaranci a ciki banda nuna addini to amma duk waɗannan abubuwa shika-shikai ne na wannan aikin a yanzu to me aka yi kenan alhaji umar gombe idan muka duba sharhin da shi al'amin ya mana ina son kawo magana akan manyan matsalolin wannan shirin manya-manya wanda kake ganin za su iya tarnaki ga samun nasarar shirin to dama dai lallai shirin na bukatan garan bawul to kuma tun da ka tambaye ni a kansa zan iya cewa babban matsalar tafiyar da wannan shiri na yan power shine garan bawul a canza tsarin baki ɗayansa wajen kawo jagororin da suka dace su yi aikin sannan na farko kuma wayar da kan jama'a gaskiya mutanenmu na arewa har yanzu ba su san ma me ake ciki ba to a bari tukuna kafin a wayar da kan mutane su fahimci ga muhimmancin shirin ga yadda ake yinsa ga inda za su iya zuwa su yi rijista da sauransu so sannan abu na uku shine kasafi kamar menene ake raba daidai yawa ya zama an saka tsarin raba daidai a ciki kowace eh, karamar hukuma ta jiha ta san an yi wannan shiri da ita so ina ganin a ah, rashin irin waɗannan adalci ɗin ne sai ka ga ga waɗanda suke marasa aikin ba su abin ya shafa ba ya shafi masu wato 'yan lele sai ka ga irin haka matasan namu sun fantsama cikin ayyukan ta'addanci. Hajumar jiya mun tattauna da wani mai sharhi akan al'amarin yau da kullum wanda yake gaya mana cewar shi ya san yaran da ma'aikatan gwamnati ne ma a jihohinsu amma kuma su ma shiga cikin wannan shirin har yanzu. Wannan daidai ne? Yawwa to kaga wannan shi ma babban matsala ce ta kamar mu ce ghost worker to wannan kaga ma ya saba mutum ma'aikata na bogi yawa ga inda yake aiki kuma saboda shi dan lele ne yana da wani a gindin murhu an sake bashi wani aiki sai ka taras a karamar hukuma mutum yana da aiki har kala biyar daban-daban a wata yana karban albashi to kaga dole sai gwamnati ta shiga gaskiya ta yi tankaɗe da raya cikin wannan a alhaji alamin akwai kuma wani ƙarin koke da ake cewar siyasa na taka rawa wurin samun wannan aiki na 'yan fawa ma'ana wannan cewar 'yan siyasa sun cika su da a cikin wannan shirin a matsayin ka na dan jarida da kake bin diddigin al'amuran yau da kullum a najeriya ban san ko kai ma ka ci karo da irin wannan korafi ba wannan korafi shine kusan abin da yake nema ya tarwatsa wannan shiri kaga kamar maganar da malam umar ya faɗi ta ƙarshe ah, an zo ita gwamnati a farko kafin ta fara wannan abu sai ta ɗauki alkaluma. kowace jiha an san akwai matasa za a san matashi nawa ne a cikin garin damaturu za a san matashi nawa ne a cikin garin kano za a san haka a kaduna za a san haka a jos adamawa taraba ko ina ko ba haka ba wannan abu ne mai sauki idan ma ba a sani ba an san makarantun da aka yi an san waɗanda ba su da aiki to amma sai abun mamaki ni ina aiki a local government ina, koyarwa a ƙarƙashin ƙaramar hukumar hukumata to sai ga wata dama ta samu sai ka ga uh, shi dan majalisar shiya ta saboda yana son ya birge ni ya san ni ne zan iya faɗa wa mutane cewa yana aiki sai zo ya same ni wane ka bar wannan aikin ga wani aiki na ka zo ka shiga wanda kuma ba saboda su aka yi ba an tsara wannan 'yan fawa dinnan ne saboda waɗa 'yan uwanmu da ke zaune yanzu haka in ka je waɗannan garuruwa musamman mu can wajejenmu a gabas za ka ga har yanzu karfe tara na safe za ka ga matashi mai karfi a jika wanda gashi ya yi karatu amma ba aikin yi sai a shimfiɗa tabarma a ƙarƙashin bishiya a zauna ana hira sai an kira sallah ko kuma wata larura ta samu sannan a watsi an san su waɗannan za a bi unguwa unguwa ta nan ne mai dakaci da mai unguwa zai aiki a unguwarka mutum nawa ne to saboda haka mun ci karo da waɗannan abubuwan har ma muke fargaban bugawa a jaridu saboda da zarar ka fara wannan irin waɗannan maganganu wani ma sai kira ka gaya ma magana wani kuma ya ma barazana cewa ka zagi buhari shin idan shi shugaba buhari ba nawa ba ne don yana abu ai ba zan damu ba amma saboda ina jin cewa yes na yadda da ayyukan da yake so idan yayi abin da ba daidai ba dole in fito in gaya masa domin ba zai taba zama kamar yadda ka faɗa Allah musuru ba zai taba zama ko ina yana nan ba wannan Allah ne kaɗai ke wannan to tunda ko baya inda nike ni ne wakilinsa a gu ashe kenan idan na fito na ce ma Buhari wani kaza guri kaza da ake yi ana tafka kurakurai ana sanya eh, siyasa ciki 'yan siyasan nan sun shigo wanda ni nike ganin ya kamata nan gaba kafin a ɗauki 'yan siyasa ko da sun ci zaɓe to a kai su a je likitan kwakwalwa ya auna su idan mahaukata ne a je su gefe guda in ka zo da karin hula ka zo ka raba wa mutane a unguwar ku kace kowa ya saka sai ka ga ana cewa maina na 2016 to duk waɗannan abubuwa a rage su to an je ba a yi ba su da sai mutanen da aka zauna aka wannan tsari da su da sun koma sai su je su haɗa mutanen su ku ne nawa ku zo muna so ku cika wannan yan power din kaza kaza kuma suna da aiki shugaba buhari ko kuma ita gwamnati gaskiya ta koma ta dawo akwai ragowar shekara biyu a shekara biyun nan za a iya abubuwan da shi talaka zai ce alhamdulillahi amma wallahi duk talakan da ka samu ordinary yanzu yana zaune gida zai ce maka shi bai san ma meye gwamnati take ciki ba musamman a nan babu wayarwa federal cultural commission din da malam umar ya faɗa wallahi ita ma tana da haƙƙi a cikin wannan abu wannan shine magana umar a ƙarshe ana cewa wanki ya ƙare saura ɗauraya rufe min wannan shirin to babban abin da dai zan ce game da rufe wannan shiri din alhaji al'amin ciro ma ya riga ya faɗa lallai gwamnatin da kake kishinta ita kake yi wa nuni da kurakuranta don ta gyara to da haka dai wani al'amari lamari din gaskiya ya ta'allaka ne baki ɗayansa kan gyara akwai manufofi kyawawan manufofi tattare da shugaba muhammadu buhari to amma wajen aiwatar da su ɗin da ya kamata lallai gwamnatin ta farka ta saka abubuwa din da suke a madadin shi alhaji alamin ciroma da kuma alhaji umar muhammad gombe hassan mai na kaina ke sallama da ku daga nan abuja babban birnin tarayyar najeriya ma'asalam shi ya sanya kushewa gabanni ba za mu sanya ido ba idan kuka ba za mu ki godewa ba idan kuka kauce muka shiru ba mu yi adalci da mu da ku ba buɗe idan kuka lura ba bahari akwai wasu na maka zamba kar da ka ce komi za su yi ba za su ce To haka yake wannan tattaunawar da Hassan Maina na din kenan yayi da matasan namu wato Al'amin da kuma Malam Umar. Mm. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji dimbin tambayoyin da muka yi wa shi wannan ofishi na samar da ayyukan yi ga matasan Najeriya wato N Power. Mm. Ah, Maryam kin ji tattaunawa. Ai na ji na ji eh. dole kam su biyo mu na eh, mako mai zuwa eh. don jin yadda ita wani ma za mu samu? Eh ita ita kanta Maryam Ois in kenan. Ah, shugaban yawan eh, shugaban dama sun gaya mana cewa ko itan ko shi kakakin duk wanda muka samu mu je zai wannan tambaya ita ce zai shata. Su yi magana kan mm-hmm. sosai. Tambayoyi daban-daban. <laughs> Saboda na kaya kin ga akwai maganar da suka yi na maganar ah, wayar da kan mutane kenan mm. orientation mm. akwai maganar cewa ah, mm. shin su kansu federal character commission me suke yi na maganar rabe-raben sannan kuma maganar cin maganan mazauni ne ko ko maganar jihar da ka fito ne hmm. daga ina ake bi ta yaya ake raba abu wannan tambayoyi ne da za kuma jama'a ma da hmm. yawa ba san ma yadda za a yi ba kuma su ne daidai ya kamata su ansa tambayar hmm. don su waye mutane da kai eh haka sannan sannan akwai wata magana da suka yi a ciki tana da muhimmanci sosai kila shi kanshi mai sauraro ya manta da ita mu mutanenmu wani lokaci zaki ga in abu ya taso haka zaki ga an ce gashi nan a intanet ku applying ku nema ku amma sai mutum ya saki jiki kawai sai da Allah rabu da ni wahala ba amma ka san eh. hadda tunanin abin ba zai yiwu bane kawai bata lokaci ne to kuma banda abin su ai da jarraba ne eh warai da gaske kuma da kwai canjin nan da ake cewa canji sai ka gwada canjin ka ga kila komai ka gwada ka gwada baka san da za a samu sa'an ba eh jirgi na ga miki dai da aka kera shi sai da aka gwada shi sannan ya tashi sama haka ne haka ne ai dama kuma sai ai hakuri eh, kuma haka sannan kuma su kansu matasan ya kamata su yi hoɓɓasa mm. sannan wani abun ba sai ka jira cewa lalle sai ka samu aikin ba sai kai ma eh. ka dan yi naka hoɓɓasa din ka dan tabuka ta can tana in Allah so ya yarda a mako mai zuwa zamu karkare wannan shiri da muka faro na maganar shirin samar da ayyukan yi a Najeriya wato N Power mm. wanda kuma kamar yadda aka saba a ci gaba da bin mu a duka abubuwan da aka saba eh, masu sauraro kuna iya lalubar mu kai tsaye ta shafin mu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata To haka yake sannan kuma muna sake gaya muku cewa in Allah ya so bayan an yi maganar zaben Ghana da ake yi zamu dan ci gaba da mun tsino muku duk yanda ake ciki kamar gobe ma zamu dan sake mm, mm, gutsuro mm. muku kamar yanda kuka dan ji a farkon shirin. A madadin yanzu dai ita Maryam Bashir Bugaje. da Safina sada Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu ne Vasco Valance sai kuma wanda ya hada mu da ku ta Facebook Live Ibrahim Jarmai. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe murya